Matiyu Sura ashirin da uku Da mutane suka taru da yawa tare da almajiransa, sai Yesu ya ce musu, Malaman koyarwar Musa da Farisiyawa su ne aka ba su ikon koyar da koyarwar Musa, saboda haka, ku yi duk abin da suke koya muku, ku kuma bi amma kaɗa ku yi yadda suke yi, gama ba sa yin abin da suke koyarwa. sukan ɗaura kaya masu nauyi masu wuyar ɗaukawa, su sa wa mutane a kafaɗa, amma su kansu ba sa taimaka musu ko da ɗan yasa, suna yin ayyukansu domin mutane su gani ne, suna ɗaura manyan-manyan kunshin ayoyin maganar Allah a goshinsu, suna yin dogayen yanzare masu lilo a bakin rigunansu, sun cika so a ba su wurin zaman manya a wurin biki. da kuma wuraren zaman masu daraja a majami'u, a kuma dinga gaishe su a kasuwa, a kuma dinga ce musu malam. Amma ku dai, kada a ce muku malam, domin malaminku ɗaya ne, dukanku kuwa ‘yan uwa ne. Kada ku ce da kowa uba a duniya, domin uba ɗaya gare ku shi ne wanda yake cikin sama, kada kuma a ce da ku shugaba. domin shugaba ɗaya gare ku, wato, almasihu, wanda yake babba a cikinku, sai ya zama mai yi muku idima, duk wanda ya ɗaukaka kansa za a kaskantar da shi, amma duk wanda ya kaskantar da kansa za a ɗaukaka shi. Amma kaitonku, ku malaman koyarwar Musa da Farisawa, munafukai, kun rufe wa mutane kofar shiga mulkin sama, ku kanku ba ku shiga ba. kuma kuna hana masu so su shiga damar shiga. Kaitonku malaman koyarwar Musa da Farisiyawa, munafukai, kukan ci kayan matan da mazajensu suka mutu, sa'an nan kukan yi doguwar addu'a domin a ganku, saboda haka za a yi muku hukunci mafi tsanani. Kaitonku malaman koyarwar Musa da Farisiyawa, munafukai. gama kukan ketare teku, kukan kai ƙasashe masu nisa, domin samun mai tuba ɗaya, idan kuwa kuka samu, sai ku mai da shi ɗan gidan wuta fiye da ku so biyu. Kaitonku, makafin jagora, kukan ce, Duk wanda ya rantse da haikali, ba damuwa, amma duk wanda ya rantse da zinariyar haikalin, dole ya yi abin da ya rantse zai yi, ku wawayen makafi. wanene ne ya fi girma, zinariyar ko aikalin da ya tsarkake zinariyar? Kukan kuma ce, Duk wanda ya ransa da bagadi, ba damuwa, amma duk wanda ya ransa da baikon da aka sa a kan bagadin, dole ya yi abin da ya ransa zai yi. Ku makafi, wanne ne ya fi girma, baikon ne ko bagadin hadaya wanda yake sarkake da baikon? Saboda haka, duk wanda ya ransa da bagadin hadaya. ya rantse da shi da duk abin da yake kansa kenan. Duk kuma wanda ya rantse da aikalin, ya rantse da shi da kuma Allah wanda yake zaune a cikinsa. Duk wanda kuma ya rantse da sama, ya rantse da kujerar mulkin Allah da kuma wanda yake zaune a kan kujerar mulkin. Kaitonku, malaman koyarwar Musa da Farisawa, munafukai, kukan ba da zakar kayan yaji na ganye amma kun ƙyale abubuwan da suka fi muhimmanci a cikin dokoki, wato gaskiya da jin jinkai da aminci, waɗannan ne ya kamata ku yi ba tare da ƙyale sauran ba, ku makafin jagora, kukan tashe ɗan ƙaramin ƙwaro, amma kukan haɗe rakumi. Kaitonku, malaman koyarwar Musa da Farisawa, munafukai, kukan wanke bayan kwaf. da na kwano, amma a ciki suna cike da ayyukan marasa kyau na cuce-cuce da son kai. Kai makawon bafarise sai ka fara wanke cikin kwaf da na kwano domin bayan su ma ya zama da sabta. Kaitonku malaman koyarwar Musa da Farisiyawa, munafukai, kuna kamar kabuburan da aka shafa musu farin fenti masu kyan gane daga waje, amma a ciki sai ƙasusuwan matatu da datti iri-iri. Haka kuma kuke, a waje mutane sukan ga kamar ku masu adalci ne, amma daga ciki, cike kuke da munafunci da mugayen ayyuka. Kaitonku, malaman koyarwar Musa da Farisawa, munafukai, gama kukan gina kaburbura masu kyau domin annabawa, ku kuma yi wa kaburburan masu adalci ado, kukan ce, da muna nan kwanakin kakaninmu da ba mu taimake su zub da jinin annabawa ba, ta haka kuka nuna cewa ku ne ’ya'yan waɗanda suka kashe annabawa. To, sai ku cika mudun mugayen ayyukan da kakanninku suka fara, ku macizai, ku kungiyar mugayen macizai, yaya za ku iya gujewa hukuncin gidan wuta? Saboda haka, ina aika muku da annabawa. da masu hikima da malaman koyarwar Musa, za ku kashe waɗansu, ku gice waɗansu, ku kuma yi wa waɗansu bulala a majami'unku, kuna bin su gari-gari kuna sananta musu. Zan haiko da waɗannan mutane domin alakin jinin masu adalci waɗanda aka kashe a duniya ya koma kanku, tun daga jinin abila mai adalci har zuwa na Zakariya ɗan Berekiya. wanda kuka kashe tsakanin wuri mai tsarki da bagadin a ɗaya. Akika ina gaya muku, duk wannan zai faru da mutanen wannan zamani. Ayya, Urshelima, Urshelima, masu kashe annabawa, masu jifar waɗanda aka aiko a gare ki, so nawa na so in tattara ku kamar yadda kaza take tattara ‘ya'yanta a cikin fikafikanta amma kunki, shi yanzu. an bar muku gidanku kufai, gama ina gaya muku, ba za ku sake ganina ba, sai ran da kuka ce, Mai albarka ne wanda yake zuwa cikin sunan Ubangiji.